Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma su ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau sha uku ga watan yuli na shekarar 2023 maganar kenan. masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likita akan batun namu na yau sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. yau ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da kwararren likita binta gariki mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da dr tasiu ibrahim wato daraktan asibitin sultan da ke kaduna yau za mu tattauna ne akan matsalar nan ta kumburin ma'ajiyar wan halittar ɗiyamace wanda yake kawo matsaloli da kuma canzawar halitta Dokta barka da zuwa filin namu. mu dai a jaminta. To PCOS kamar yadda ku masana kiwon lafiya kuke kiran shi wannan ciwo ko kuma in ce larura. Shin likita menene shi wannan ciwo ko kuma in ce shi wannan ah, larura? To alhamdulillah kamar yadda kika gabatar a shimfidar wannan shiri wannan larura ce da ta shafi matsalar sinadarin ɗiyamace na halitta da ke zuwa tun daga kwakwalwarta ya taho ya ɗiga zuwa ma'ajiyar kwanta to ita ɗiya mace tana da waɗannan sinadarai da suke aiki kaman agogo lokaci zuwa lokaci don haka mace wadda ba ta da matsala takan iya kiyaye ma satin da za ta ce kila zuwa gobe zan ga al'adata kila zuwa cikin satin nan ina zaton saboda abin baya mata wasa akwai wannan jituwar agogo nata wanda tun daga kwakwalwa abinda muke ce ma hypothalamo pituitary gonadal axis ma'ana daga kwakwalwa ya gangaro ya zo yana isar da sako kamar ƙararrawa zuwa ga ma'ajiyar kwanta wa lokaci ya yi kwai ya ginu mahaifarta ta shirya shimfiɗar ko in za a samu ciki za a samu ɗa wanda koma bayan in ba a samu ba sai ta jinin al'ada to wannan jituwa a tsare yake a halittar diyamaci to idan aka samu karkata ko rikicewar wannan tsari shi kan haifar da wannan larura da mukan kira polycystic ovarian syndrome wanda daga cikin shahararren ah, abun shine canzawa a ita halittar ma'ajiyar kwan wanda akan kan iya samar da kumburi ko kuma wasu jakunkuna wanda duk da cewa akan samu larurar kumburin ma'ajiyar kwan wadda bata shafi wannan polycystic ovarian syndrome ba hmm. domin akan iya samun ciwon daji mai zaman kanshi ko kuma larurar jakunkunan ba tare da rikicewar waɗancan sinadarai da na fara magana a kansu ba waɗannan sinadarai in ba su rikice ba kuma aka samu ƙananan jakunkuna a ma'ajiyar kwan za su yi kaman eh, yanda abun hurawan balambalan ɗin yara yakan yi shi muke kira cystic duk abin da ya zama ya yi kaman balambalan da ruwa a ciki shi muke kira cystic so aka ce polycystic ma'ana waɗannan jakunkuna da yawa ovarian syndrome da ya shafi ma'ajiyar kwai wato sun cika ma'ajiyar sun cika ma'ajiyar kwan haka za su zama zukun zukun eh, kamar yadda za a ga yadda halittar eh, inibi yake grapes mm. kenan to yadda ake ganin inibin nan yan jakunkuna a cunkushe guda to haka ita ma'ajiyar kwai kan zama ta kumbura a wannan yanayi to amma babban abu shine ba ma kumburin nata ba domin in kumburin ne kadai ana kiran shi polycystic ovary ma'ana wannan ma'ajiyar kwai ya zama ta shahara a waɗannan jakunkuna in ba a samu rikicewa waɗancan sinadarai ba to ba a ɗora wannan syndrome ɗin da ake cewa polycystic ovarian syndrome ko pcos eh, amma in aka samu rikicewar waɗancan sinadarai wanda kuma a haɗe da wannan kumburi na jakunkuna da ake samu to an samu wannan larura shine abin da ake kira wannan polycystic ovarian syndrome to likita me yasa sai mata ne suke tare da wannan wannan ciwo na mm, polycystic eh, ovarian syndrome wato shi kumburin eh, eh, mahaifa abin da yake faruwa ai namiji ba shi da ma'ajiyar kwai namiji ba shi da kwai namiji ba kwai ne nashi ba ita mace tun lokacin halitta take zuwa duniya da ƙwayayenta waɗannan ƙwayaye su ne adadin yara da za ta haifa a rayuwa wanda duk wata daga cikin waɗannan ƙwayaye za su fara tasowa suna ruruwa domin samun dacewa da shi kuma maniyin namiji wanda shi kuma namiji maniyi gare shi shi kuma namiji maniyin shi kera shi ake sababbi ake kerawa ba yana da su a ajiye ba ne ba kamar na mace ba mace ita tana da ƙwayayenta tun da aka haifi ɗiya mace tana zuwa da ajiyayyun ƙwayayenta in lokaci yayi ne za su fara haɓaka daga lokacin da ta kai shekarun balaga daga lokacin ne za ta fara jinin al'ada shi ko namiji lokacin da ya kai balaga to lokacin ne zai shi kuma fara kera sababbin halittun DNA ko da muke kira cells na mani wanda shi kwammace in ya rika sai ya fito daga wannan ma'ajiyar kwai shine ovary sai ya shiga cikin bututun da zai kawo shi zuwa ga mahaifa to a nan ne shi kuma maniyin ɗa namiji zai taho doguwar tafiya suna tsere su taho su yo sama sai su zo har cikin wannan bututu sai su haɗu da girkakken kwan mace da yake ajiye to idan an samu wannan dacewa ciki ya samu kenan wanda a haka zai tafi sai kuma ya je ya samu gurbi ya zauna cikin cikin e, mahaifa to amma abin da yake faruwa a waɗancan sinadarai da zan yi magana a kansu sinadarai ne da akwai su a mace akwai su a namiji to amma kenan yawa su ne bature ke ce ma hormones to su waɗannan hormones akwai su a ɗiya akwai su a ɗa namiji to abin da ke faruwa hauhawar na namiji daban a sinadaran shi hauhawar na ɗiya daban misali in aka ɗauki sinadarin testosterone wannan testosterone shine daga cikin halittar androgen wanda shi kuma ya fi hauhawa ga ɗa namiji hauhawa ga ɗa namiji a ka'idar kenan hmm. wanda yana da alaƙa da karsashi da kuzari da sauransu da su gemu da ɗa namiji ke yi wanda ba siffa ba ne na ɗiyamaci to idan aka samu wancan polycystic ovarian syndrome to akan ga hauhawar irin waɗancan sinadarai na namiji wanda bai a jikin mace wanda bai kamata ya hauhawa ba hmm. ya kai wannan mataki irin na namiji duk da ita tana da kwanta tana da ma'ajiyar kwan to amma sai ta samu hauhawar irin waɗancan sinadarai na ɗa namiji sai ya zama mace za a ganta da siffa irin na namiji ta yi gaba-gaba irin na namiji tana da gemu haka da su gashin baki da sauransu shi muke kira hirsutism za ki ga ta yi irin kurajen pimples nan eh, sun shaharan mata kamar namiji to irin waɗannan su muke kira virilization ma'ana ta canza ko ɓangaren samun gemu ga ɗiya mace wanda muke cewa ma hirsutism shine ta samu siffa irin na namiji domin rashin rashin jituwar waɗancan sinadarai wanda tun daga kwakwalwa zuwa ita ma'ajiyar kwai. To nake me ke kawo shi wannan ainihin larura tun farko? To alhamdulillah bincike yana ta wakana a me ke assasa irin wannan matsala to amma da aka fi tantancewa shine kasancewa ɗiyamaci shine al'amari na farko sannan bayan kasancewa ɗiyama ce wancan dalili da na ce rashin jituwa da ta kan faru haka kurin musamman in akwai yanayi na irin su ƙiba ga ɗiyama ce eh an fi ganin haka waɗanda suka tara kitse a jikinsu ko kuma gado na kiban kanshi an fi ganin samun shaharar irin wannan larura fiye da waɗanda ba su da irin wannan to sai a samu wannan rashin jituwa ya zama suna fitar da waɗancan sinadarai wanda su kuma waɗancan sinadarai suna da tasiri akan tsarin al'adar macen na haka za ta samu rashin jituwa a yanayin yin al'adarta ya zama ko dai ba ta yi gaba ɗaya abin da muke ce ma emenoria ya zama ba ta samun al'ada ke ga mace ta yi wata shida shekara ɗaya ta ce ba ta ga jinin al'ada ba ko kuma tana yin al'adar amma kuma ba ta ma sakin kwai Eh, shi muke ce ma an ovulatory cycle wanda faruwan hakan zai sa ba za ta samu juna biyu ba hmm, shi yake eh, gashi tana al'adan amma an ovulatory cycle ne ba ta sakin kwai al'adan kawai take yi so irin wannan yakan sa ya zama ta samu abin da muke ce ma rashin samun haihuwa shine infertility hakan kan haifar da ah, matsaloli a gare ta ah, da dama wanda hatta yadda take safarta abinci da sauransu tana iya samun matsalar su ciwon siga su hawan jini su matsala wajen baccinta da su minshari da rashin samun bacci isasshe da shakewa wajen baccin duk waɗannan matsaloli ne da sukan shahara ga mace da take da irin wannan matsala. da likitoci masu kulawa da masu kulawa mai sama Allah ya taimake su amin. Kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba ba dangi da yabo kurun wa dai don su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah Rabi. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo amin da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu, ai sake wasu na ga Allah Rabi. baku dan misali zan baku dan misali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya tallabe su likita ne za a ya rungume su Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. to likita menene alamomin samuwar cutar misali tun yaro na karami ana iya ganewa da wuya a tantance matsalar ga yarinya da bata kai eh, lokacin balaga ba tunda manyan misalai da akan iya zubawa su ne samun matsalar al'ada din ita kanta wannan canji a ga fitowar su gemu ga ɗiya mace ko kuma yawanci siffar gashin jiki mm. wanda ba kasafai za a ga kila mace da irin su gashin kirji ba wanda sufa mutane na ɗa namiji mm. wanda kila a ga kafaɗinta nan duk sun canza sun yi irin na ɗa namiji mm. da irin wannan da fashewar murya ɗin ya ga irin na ɗa namiji ko kuma irin waɗannan kuraje da muke ce ma pimples haka Eh, to eh, kusan an fi gani daga sanda aka kai matakin fara al'ada ga ɗiyamace to amma ana iya ɗora fargaba da tsoro in aka ga yanayi na yadda ɗiyamace kan fashe ta fara kiba tun tana karama haka eh, a lokacin tasowa to likitan yanayin abincinmu yana da tasiri ko kuma wani nasaba da wani larurar hakika yana da matukar tasiri ga wannan larura don haka daga cikin tsari na kulama shine yanayin cima yanayin cima yana da matukar tasiri wajen kula da wannan larura domin yanzu a zamanance mun koma cin abin da ake ce ma refined food ma'ana kaya irin na kwalama wanda kila kuma bayan da masara ce za a kai ko dawa ce za a kai ko gero ne za a sha koko to yanzu an koma maimakon shan irin wannan sai dai a sha custard wanda an tace shi kayan kanti mm. ba irin disadin nan wanda disadin nan tana da matukar fa'ida ga jiki Uh, yanzu kaya ne na kwalama kila da daddare za ki ga eh, mace ta tsaya shawarma ne za ta ci ta kwanta ta hada da lemun kwalba ko an haɗa mata wasu su salad da wasu maiko da to duk irin waɗannan an bar can da za a ci datsa ko a ci su masara ko kuma ya zama akwai ganye a yanayin kwaɗan abinci da sauransu to komawa kan irin waɗannan cima da kayan zaƙi da sauran danginsu to duk suna da tasiri a haɓaka na irin wannan sufa da kuma samar da waccan matsala. to ita wannan larura ta kumburin ma'ajiyar rabon iya mace din shin larura ce wadda za a iya magance ta ko kuma saukin tafiyarwa eh ana kula da ita matuƙa mataki mataki matakin farko shine za a zaburar da ita kan shima da ɗabi'a bisa al'ada misali zama wuri ɗaya ba a katabus yana da matukar eh, matsala ga ɗiyamace wato motsa jiki ma motsa jiki sosai misali a zamanance kila yar gata ce ta zo da safe in ta tashi da ta yi wanka kila tana da ma'aikaciya ta haɗa mata abin kari ta kai mata tebur sai dai ta zauna ta ci tana gamawa sai ta dawo kan kujera ta lankwashe kafa ta kunna tv ko ta rungumi waya ta fara latsa-latsa zuwa rana sai dai ta bada oda ta ce abu kaza take son ci to dole ta haɓaka tana cika ila da yamma mai gida ya dawo ta ce mai ai yau eh, ni fita muke ji wuri kaza akwai kaza kala kaza ita za a je a ci a sha to irin wannan ba motsa jiki hatta ga ma'aikata wanda ma'aikatan ofis ne wanda da sun je ofis sun samu kujera kenan sun zauna ba a miƙewa ba a kai kawo to duk haka na da matsala ba a exercise motsa jiki kenan tun daga kan irin wannan sannan cima irin su ganyayyaki ba a yi maimakon a sha kayan marmari na zahiri irin su lemu ayaba kankana mangwaro gwaiba na zahiri sai a koma a ashe da a sha inibi na kwalba ko na gwangwani a sha kaya waɗannan eh, na kwalba na roba ko na eh, kwali suna da matsala a jiki suna iya kuma haifar da zai cewa ai za su bunƙasa ma'ajiyar kitse da wannan kumburin jiki hmm. wanda shi ke zuwa ya lalata wannan jituwa na sinadaran da ke zuwa tun daga kwakwalwa suna tsartuwa ga ita ma'ajiyar kwai hmm. suna samar da sinadarai sinadarai yadda ya kamata to likita a wasu al'adun wayansu daga cikin irin wa'annan matan ana ganin su kamar mata ne masu baiwa ya Allah a ce a ko a kira su kila masu maita ko kamar makashi sa take da gemu ko kuma a ganta kamar idan ta yi addu'a ko wani abu za a iya samun biyan bukata menene mahangar kimiyya akan eh, wannan to alhamdulillah a shi ko da yaushe ai akan ce karamin sani hukumi eh, to rashin sani kan sa mutane su jefa wasu zato ko wasu kalmomi ga wasu irin al'umma ba tare da fahimtar me ya kawo haka ba akwai kasashe da muka sani suna bijirowa da neman kan irin fararen mutanen nan da ake ce ma albino wanda suna ganin akwai wata dacewa da in suka same su amma mu a kimiyyance mun san matsala ne na sinadarin melanin da fatar su ba ta da shi shi yasa suke zama haka to ba abu mamaki bane in a wasu al'adu saboda rashin sani sun wurga irin wannan amma waɗannan mutane mutane ne na hakika na zahiri ba su da wani ka ƙarin tasiri na wani falala ko rashin shi ko kuma wani tasiri na iya cutarwa kamar su kambun bakan ba su da ko ɗaya ba su da ko ɗaya matsala ce sananna ta zahiri da suke da shi wanda kuma a kimiyyance a likitance a asibitance akwai matakai-matakai tun daga shawarwari zuwa magunguna har zuwa operation na aikin tiyata na fiɗa da akan yi don a samar musu lafiya. Da dama tambaya ta ta gaba shine akan yadda za a samu maslaha musamman ga matsalar rashin haihuwa inda kake cewa za a iya yiwuwa macen da take da irin wannan ciwon tana iya yin al'ada ba tare ta saki kwai ba ana iya gyara wannan al'amar shaka babu da yawan su akwai matakai kamar yadda na ce a yaushe akan bi matakin kamun dora magani shine muke kira non pharmacologic management ma'ana farko za a bata shawarwari a dubi rayuwarta ya kike kaza ya kike kaza me ya aikin ki in kina aikin ofis ne da kin je shi kenan kin zauna za a ba ta shawari duk bayan minti kaza ya kamata ki dan miƙe ki dan kai kawo kamun ki dawo ki zauna dan haka ma yanzu a tsari na zamani ana kokarin kawo irin tsari ko da na'urar kwamfuta ne mutum ke amfani da ita za a kawo wanda zai iya dagawa yana tsaye yana aiki da ita saboda shi zama guri ɗaya cutarwa ne za a kawo shawarwari kan cimaya za ta ci me za ta guji ci ta yanda za ta tsara wannan fatar shine ta rage kiba to idan ta rage kiba mataki na farko mataki na biyu za a kai kan magunguna da za a yi kokari a seta agogon al'adata hmm. ya zama al'adata na zuwa akai akai yadda ya kamata mataki na uku za a zo kan magani da za a bata da zai zaburar da ma'ajiyar kwan ya zama tana sakin kwai yana tahowa to idan an kai wani mataki zai zama kwan kan shi yana tahowa to idan kuma kumburin ya zama ya kai wani mataki na abin nan hakan kai matakin da za a yi aiki ma'ana sojiri ko operation da za a rage girman yawan su domin a samu jituwa a al'amuranta sannan idan aka yi awon su waɗancan sinadaran eh, hormones kenan aka ga wanda ya hau fiye da misali za a ɗora magani da zai rage tasirin yawan shi ya kuma rage ƙarfin shi a jiki domin su ma a tsakaninsu sukan iya samar da matsalar rashin haihuwar. to likita wani shawara kake da shi ga mata masu dauke da shi wannan larura da kuma sauran masu sauraro ga masu sauraro su ji tsoron allah wannan al'amari ne na ilimi sananne su daina dora wani zato mummuna ga masu irin wannan suffa ma'ana su ce mayu ne kambun baka ne abun tsoro ne a'a ba su da wannan bayan nan su masu wannan larura su sani ba abun kunya ba ne su gabatar da kansu ga asibitoci su ga likitoci kwararru a wannan fanni wanda za a zuba bincike a hankali mataki-mataki bisa haƙuri irin wannan lamari ba abu ba ne da za a je yau gobe an cimma abin da ake nema a'a ko da maganin kan shi yakan iya ɗauka wata uku kamun ya seta waɗancan sinadarai kamun a fara samun jituwa kamun a kai mataki na gaba abu ne da za a je bisa haƙuri wanda in an yi haƙuri an bi mataki-mataki insha Allah bisa tsarin asibiti za a cimma buƙatar da ake nema. To likitan mun gode. To masha Allah. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su to a gaida likita bokan turai a da ya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da ya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. baki ya ga ciwo amin. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci. Kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hawwa'u Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da bakwar da ta gayyato mana. Wayo Allah Assalamu alaikum a shirinmu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya hausa Kadiri Ingilishi. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yadda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. To masu sauraron mu muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yadda yar uwa ta Hajiya Hawa yankwaniya ta tambaya. Gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban daban-daban akwai wanda ake ce masa akpo awomi akpo awomi akpo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai engomi flo duka wayannan kalmomi na ankarawa ne na gana eh na gana sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi akwawomin nan da ake yi mhm. watan zaki kamar daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirinki ki mhm. wasu kuma sa tumatir kin ki samu tumatir kaman guda biyu da albasanki babba ɗaya da attarugun ki ja da farko dai in kina so kin ya ki yi da gasasshen kifi kina so kuma kin ya ki yi da ɗanyen kifi kina so kuma kin ya ki yi da nama duka ya danganta ga yanda zaki yi da shi mu dai bar mu doko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su ufuku da sauransu farko shi dai albasan da ki wanke da ki ɓare ki cire eh, fatan da ke bakin jikin shi wato dattin kenan da shi tumatirin ki ki wanke da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta to idan kin dora a wuta in ya dafu sosai she ki hada ki markada idan kika markada she ki sake dora a wuta she ki samu kube wanki in kwaya shida ne kwaya bakwai ne yanda dai kike son yayyaukin she ki cicire wato shi kan mhm. ki yada shi ki wanke da farko idan kin wanke she ki cicire dukan she ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta sannan ki wanke kifin ki kin gyara ki dora a wuta ki kara cikin miya to shi kube wannan zaki ba miyan na da huwa kubewan kika ga yayi taushi she ki kwashe kubewa she ki sa har wa yau cikin wannan asanka mhm. she ki yake amfani da blender to kin yake amfani da blender saboda yanzu ki markada she ki zuba a cikin miya ki sa su sinadarin ki na dandano da gishiri shine wato aikin ga akwa akwa nan kina marka kadawa shi ki zuba wannan wannan na wato kin ga wannan miya a ɓawo min kika samu sakwara da shi sakwaran rogo ne sakwaran doya ne kin ci da shi mm. kin gane sannan kuma hawa yau shi kuɓewa eh farin kuɓewan da wasu suke yin shi kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono kin san dai kuɓewa bai cika son tumatiri da yawa ba mm. ko dan kwaya biyu ki ne she dafa idan ki dafa ki markaɗa eh, tumatirin zaki dafa mm, da tumatirin da albasa da barkono duka zaki hada ki dora wuta idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi da ma kin tafasa nama in kifi ne to kin gani kin ga idan kika shi ma ya dahu she shi kubewan wasu suna yanyankawa ne sun yanyanka she su zuba cikin shi miyan da ke kan wutan su dan sa masa dan kanwa kaɗan wasu ma har su ɗoki wato ganyen ayoyo su dan yanka kaɗan su wanke wanke su zuba ko ganyen gauta su hada a kai kin gani shi kuma farin wanki kenan kin ya ci da kowane abinci tuwo ne tuwon gari ne wasu ma har da tuwon shinkafa to kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi katantanwa suna iya sa ciki katantanwa eh eh, eh, eh dodon kodi sannan akwai crab kaguwa kaguwa kuma kuma daban-daban ne mm. kin gane suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa mm-hmm. duka wannan farin kubewa kuma kenan mm-hmm. to sai mu zo na uku wanda ake ce ma enmomi flo enmomi flo shi na eh, kubewa eh dage-dagen kubewa na'am wato shi wannan dage-dagen kubewa in kika samu kin samu kubewan ki samu gauta farin nan to idan kika samu kubewa da farko kafin yi ki kin samu tumatirin ki albasan ki attarugun ki in kifi ne in nama ne da zaki da shi duka shi kuma kin ɗora manja ko farin mai ne kike son ki da shi idan yayi zafi sai ki zuba albasan ki sannan ki zo ki zuba tumatirin ki zuba attarugunki ki zuba kifin ki ki bari ya ta tafasa zaki shi kaman dage-dage to shi kubewan ɗan kikan yanki kan zaki bare ciki mm-hmm. sai ki cire ɗiyan nan da ke ciki ya'yan nan da ke cikin kubewan mm-hmm. zaki fidda su ciki idan kika fidda sannan ki zo ki yanyanka kubewa wato shi wannan eh shekin barin shekin barin sakiya Eh. sai ki cire 'ya'yan eh, kaf ya'yan kaf shekin yanyanka mhm. haka ka zalikan shi gautan yalo yalo zaki wanke sheki yanke bisan sheki bari amma shi ba cire da to idan dage dagen ki wannan kin ki sa mai tumatir don zaki yi shi kamar dage dage ne ba ruwa ruwa da in dage dagen ki ya dau nuna yana nuna sheki kin yanyanka shi gautan yalo yalo sheki zuba cikin dage dage da kin zuba ciki ya dau nuna ki sa shi kuma kubewa duka sheki hada ya nuna shi kenan shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci tuwon shinkafa ne mm. duka zaki yi kici in a flo kenan ana ya ci da shinkafa ana ya ci da shinkafa warai shi wato saboda tsakiyar kuɗi da aka ce ba zai yi yauki eh ba sa mai kanwa su wa'ancan nan skin sa kanwa amma ko shi a kwawo ba sa kanwa mm. amma shi miyan farin kubewan nan da na ce kin ya kara ganye shi ana sa kanwa shi kuma wannan in wami flo ba sa mai kanwa ba sa mai kanwa don baki son yayi yauki baki ku yanka kubewan kuma kanana za ki yi shi dan girma mm. kina gani ciki insha Allah oh, masha Allah kun ji miyan gana anan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa Abdulkarim Yankwani na gabatar babbar ba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English a sha Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da